Shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum ya dawo birnin Yamai da yammacin ranar Laraba bayan ya kammala ziyarar sa'o'i 72 a cikin jihar Doso. A rana ta uku kuma ta ƙarshe cikin tafiyarsa Laraba 12 ga watan Oktoban shekara 2022 shugaban ƙasar ya kasance babban bakon al'ummar yankin karkarar ɗan Katsari da ke cikin gundumar Dogon Dutse inda ya jagoranci wani gagarumin taron gangami da dubayen jama'a suka hallara. Bayan ya taho daga Doso, shugaban ƙasar ya yi ta tsayawa a wasu yankuna da dama domin gaisawa da jama'ar da suka fito da fifi domin gaisawa da shugaban kasar wanda daga bisani ya iso a garin ɗan katsari da misalin ƙarfe goma da minti arba'in da biyar na safe. Hukumomin gudanarwa da na bariki da na gargajiya da kuma na addinai sun tarbe shi tare da tawagarsa a kofar shiga birnin inda ya karɓi karramawar jami'an tsaron ƙasar Nijar yayin da ɗimbin jama'a ke jiran shi a wurin da aka keɓe domin gudanar da taron. Da sanyin safiya ne ɗaruruwan al'ummar ƙaramar hukumar ɗan katsiri na birni da na karkara suka yi cincirindo zuwa wurin taron. Lallai wannan ne karo na farko da ɗan katsiri ta karɓi bakuncin shugaban ƙasa a tarihinta a cewar magashin garin. Shi ko shugaba Muhammad Bazum Wannan ce zakkuwarsa karon farko a matsayinsa na shugaban ƙasa a wannan yanki na arewa mai nisan kilomita 40 daga dogon duci. Lokacin da ya shigo filin taro, kowa ya kece da shewa ana ta kaɗe-kaɗe da raye-raye, wurin ya cika makil da mutane masu yawan gaske mafi yawancinsu matasa ne da mata. Kamar yadda ya yi a tsibiri, shugaban ƙasar ya zagaya a filin taron domin gaisawa da jama'a wadda suka yi mai kyakkyawar tarba ta hanyar furta kalamai masu daɗi da babban murya cikin tsari da ɗa'a. Magajin garin ya tarbi shugaban ƙasa da tawagarsa da suka haɗa da babban wakilin shugaban ƙasa da wasu daga cikin mambobin gwamnati da wasu 'yan majalisar dokokin ƙasa da kuma gwamnan jihar Dosu. Malam Barmukaka ya bayyana godiyar al'ummar mazaɓarsa bisa karramawar da shugaba Muhammadu bazumu ya yi musu. A cewar magajin garin, Wannan rana ce da ba za su taɓa mantawa da ita har abadan abada musamman ma ɗaukacin al'ummar mutanen garin ɗan katsari. Da'irar ɗan katsari na da girman ƙasa mai faɗin murabba'in kilomita 2,809 da kuma ƙabilu shidda da ke rayuwa a ciki wanda yawansu ya kai mutum 113,893 ta kuma iyaka da tarayyar Najeriya. A jawabinsa na maraba magajin gari bar mukaka ya kuma nuna cewa akwai wani abin da ke sha musu kai musamman ma rashin tsaro saboda tasirin da ayyukan da 'yan fashi ke gudanarwa suka yi a wannan yanki a bangaren da ya iyaka da Najeriya. Ya kuma koka yana mai cewa a wasu 'yan lokuta ana sace mutane tare da neman kuɗin hansa da adadinsu ya kai sama da miliyan 35 na sifa Magajin garin ɗan Katsari ya kuma taɓo batun ilimi inda ya ce akasarin azuzuwan karatu na bukkoki ne a cikin garin. Da yake magana akan batun makamashi, Malam bar makaka, ya ce lalle da'irar ɗan katsari tana da wutar lantarki, amma kawai a babban birnin da'irar ne, wanda ke samun wutar lantarki na tsawon sa'o'i kaɗan a kowace rana. Ƙari da haka, shi ne rashin hanyoyin mota yayin da garin ke da fa'idodi sosai. Shugaban gundumar Dogon Duci, Malam Musa Idi ya gabatar da faɗin nasa yanki cewa da gundumar Dogon Duci mai faɗin murabba'in kilomita 7,902 inda jama'a 542,985 ke rayuwa wanda suka karkasu a matakin ƙananan hukumomi shida ciki har da da'irar ɗan katsari. Ya gabatar da sashen a matsayin mai wadatar yanayi. Sai dai an dade ana fuskantar matsalar tsaro a wasu sassan gundumar saboda ayyukan 'yan bindiga da ke kai hare-hare a wasu yankuna da ke makwabtaka da tarayyar Najeriya a wasu lokutan. Shugaban gundumar ya kafa hujja da irin yadda ake garkuwa da mutane domin neman kuɗin hansa da karɓar kuɗaɗe da wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ke yi a wasu yankuna na ƙaramar hukumar sukukutan da sunan karɓar zakka daga al'ummar garin. Haka kuma akwai haɗarin afkuwar rikici tsakanin manoma da masu kiwo wanda gundumar ke faɗuwa tana tashi domin ganin ta magance abin cikin hanyoyin da suka dace ba tare da rayuwa ta ɓaci ba. A nasa ɓangaren, bayan ya nuna matuƙar farin cikinsa da godiyarsa ga al'umma bisa ga gagarumin tarban da suka yi, shugaban ƙasa ya ce, ya ji duk kukan zuci da ƙorafe-ƙorafen al'ummar ɗan katsari da magajin gari da kuma shugaban gundumar suka bayyana a madadinsu. Daga nan, sai ya mayar da hankali ga jawabin nasa musamman kan harkokin tsaro. Shugaban ƙasar ya bayyana wa al'ummar ƙasar cewa mun zo ne don gaya muku cewa muna sane da wannan mawuyacin halin da kuke ciki. Ya zo mawajibi mu zo mu tallafa muku in ji shi. Shugaban ya yi alkawalin cewa za a yi duk mai yiwa don kare al'umma daga ayyukan waɗannan 'yan daba a yankunan da abin ya shafa. Shugaba Muhammad Bazum ya sanar da jama'a cewa ya jagoranci taron majalisar tsaro da dukkan jami'an tsaro na yankin Doso. Wannan zaman taron ya bayyana cewa gundumar dogon dutse na fuskantar matsalar rashin tsaro a yankunan sukukutan da matankari inda 'yan hashi ke cilastawa jama'a biyan abin da suke kira da suna zakka a ƙarƙashin barazana. Wannan al'amari yana damun mu kamar yadda ya dame ku kuma za mu bi dukkan hanyoyin da suka dace domin daƙile shi tare da ba ku damar ku yi rayuwa cikin kwanciyar hankali ba tare da tsoro ko barazana in ji shugaban jamhuriya. Ya sanar da cewa ba da jimawa ba za a samar da rundunar sojojin ƙasa ta Nijar cewa da Garda National a ƙauyen Dogon Kirya. jami'an tsaron da za a samar musu da kayan aiki masu tarin yawa da za su ba su damar gudanar da ayyukansu a yankunan dogon kirya da sukukutan har ya zuwa lokacin da za a samar da wata tawaga ta musamman a garin na sukukutan a watanni kaɗan masu zuwa. A matsayinsa na shugaban sojoji na ƙasa baki ɗaya ya ci yana da yaƙinin cewa dakarun gardin national da za a tura za su yi nasara akan aikin da aka da muka musu kuma ya san za su iya. ya kuma yaba wa jami'an jandarma bisa ga irin ingantaccen aikin da suke aiwatarwa ta hanyar sintiri duk da cewa suna buƙatar a ƙara musu yawan kayan aiki wanda ya alkawarin yin haka. A jawabinsa ga al'ummar ɗan katsari, shugaban ya ce, ya saurari koke-koke da suka shafi ilimi, lafiya, hanyoyi, ruwa da kuma makamashi. Ya riga ya nuna cewa nan ba da jimawa ba, za a samar da wutar lantarki ga wasu ƙauyuka. Dangane da korafin da ya shafi azuzuwan kara, shugaban ƙasa ya fahimci girman matsalar a matakin ƙasa. Wannan nema yasa ya ƙaddamar da wani katafaren shirin gina azuzuwa na zamani da yawansu ya kai dubu talatin da shida a duk faɗin ƙasa. Ya alkawarin cewa shi da kansa zai magance dukkan wasu korafe ƙorafe da matsalolin da aka gabatar masa.